wallahi wanda ya iya da kansa neman mace saboda kyawunta ko yana neman mace saboda yar suwa ne ko yana neman mace saboda kaza dinta wallahi zaka bata lokaci ka tambayi ma'aurata su gaya maka wanda ya auri mace dan kyanta ka gaya masa harajin da yake biya saboda wannan kyan duk wanda ya auri mace dan ita ƴaƴan wane ne yar suwa ne ka je ya gaya maka irin bala'in da yake gamuwa da shi da wulakanci da mutuwa a wurinta saboda ba dan Allah ya aure ta ba ne dan saboda matsayin iyayenta da dangantakanta shi yasa ka zo ka waye gari ba ka da doka a hannunka kana aure yayinta suke ba ta doka gida saboda mai dama sun san abin duniya ya kai ka kana aurenta baba ne zai ce ki je ko kar ki je kana aurenta ka ba da doka sai ta buga yayanta mai hali shine zai ce ta yi ta yi subhanallah me ya kai ka kwaɗayin ya kai ka idan Allah ya baka ke ta kwarai kuma tana da rufin asiri wannan yayi kyau yanzu mutum zai zo neman aure kawai sai ya ce shi zai aure amma da Allah shi kawai yar manya yake so bi hada lafz kawai yar manya alhaji mai addini a yar manya nake so me kaza a ni yar manya nake so abin da yake da bukata a je a taron daurin aure wane wane ya aure yar su wane da wane da wane shine kawai burinsa bukata ta biya masa ayya girman su da matsayin su wallahi ba zai baka aljanna ba kuma girman su da matsayin su wallahi da zai kara maka komai ba akan abin da ubangiji bai baka ba shi yasa ayi abu dan Allah a huta